بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده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 الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت allazi yujiru wa la yujaru alai fa'alun lima yurid alhamdulillahi alhadi ila sabilin rashad العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Ama ba rufa ya humata islam ya hurrasa laƙida ikwani fillahi wa akhawati fil islam ayyuhal ikwatul kiramul barara uhayyikum bi tahiyyatil islamiyyatil karimatil fadila tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ina farawa da maimaita godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan farfajiya anguwar rogo roundabout Allahu akbar a kuma cikin wannan babban birni na sokoto fadar daular usmaniya ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci na zo mun buɗe katafa da masallacin juma'a da makaranta wanda aka yi wa lakabi da sunan sayidu shuhada hamza radiyallahu an shugaban kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta tarayyar Najeriya fadilatu sheik a doktor imam abdullahi balalau hafizahullahu wa ra'a shi da kansa ya taso takanas ta abuja ya shigo sokoto domin bude wannan masallaci hausawa suka ce zuwa da kai ya fi saƙo muna addu'a allah ya saka wa shugaba da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka kuma manya-manyan maluma general-general na sunna waɗanda na kwana biyu ban haɗu da su ba irin su sheik abubakar Na chief of air staff <laughs> da su mai gida sheik abubakar giro da sauran manyan maluma su dr jabir mai hula da shugabanni na jiha da manya-manyan malamai na jiha duk wani oga da boss na kungiyar izala a jihar sokoto muna tare da shi a wannan wuri to yana addu'a gaba ɗaya mu Allah ya saka mana da alkhairi amin ba dogon wa'azi zan yi ba to a saurara kafin safiyar ta yi akwai wani ciwo da yake da hatsari ciwon da yake kama dan adam Allah ka tsare mu wallahi sharrin wannan ciwo da ya kama ka kare ka kamu da coronavirus da wannan ciwo ya kama ka kare ka kamu da ciwon ebola hatsarin ciwon ya fi hatsarin kanjamau ya fi hatsarin hawan jini da ciwon sukari ya fi hatsarin tarin fuka wani ciwo ne wannan shine ciwon shakawa ciwo na me a shakawa me ake ciwo a shakawa shine tabewa wannan ciwo yana kama dan adam in ya kama ka tun daga nan duniya za ka fara shiga bala'i ba sai an je lahira ba idan ka je lahira kuma ya kara bin ka can malamai suka ce idan ka ga harka ka duka Allah baya sa mata albarka kana kasuwa kana ta wahala ga wasu nan da suka fara daga baya sun yi jari Allah ya sa wa kasuwancin su albarka sun yi gidaje sun yi aure sun yi motoci yau sama da shekara ashirin kana zuwa kasuwar ƙauye kana ta bugawa amma kullum tsiya-tsiya to in ba sa ba ciwon shakawa ya kama ka idan kaga kana harka ta siyasa Allah ya sa albarka duk jam'iyyar da Allah yake so ta faɗi sai ya sa ka ciki ku rika lura ko da duk jam'iyyar da shiga sai ta faɗi idan ta faɗi sai ya zuciya ya fita sai ya sake faɗa wancan jam'iyyar don ma da ya shiga sai ta zama bala'i ya auka mata sai ta yi kulin rakiya ta faɗi ka shiga ba albarka Allah ya ƙi sa wa harkar ka albarka ba wani abu ne dalili ba ciwon shakawa ne ya kama ka idan kai kana aikin gwamnati baka samun ci gaba kowa ya tafi ya barka ga qualification kana da shi ga kwarewa kana da ita amma Allah ya ƙi sa wa abun albarka ka koya wa na ƙasa aiki su zo su wuce ka kai ne ga kanin ka zama dambalalle ka rasa yadda aka yi ba wani abu bane ciwon shakawa ne ya kama ka idan kai kana harkar neman ilimi Allah ya ke sa ilimin albarka kullum ka zama da kiki kowa ya zo ya wuce ka ba komai yake faruwa ba ciwon shakawa ne ya kama ka idan kaga ko aure ka nema to matan kwarai ba za a baka ba ka rasa yadda aka yi kawai lati ta ka ta ce ban so a ce ai ko bai da matsala ga kaza ga kaza ga kaza ta ce billahi lazi ko a kafa aka dore mun shi zan kwanci akwai wacce ta ce ko wajen gudun fanfalaki a lahira ba ta so Allah ya hada su wannan alama ce ta ka kamu da ciwon shakawa idan ciwon shakawa ya kama ka wallahi ko gaskiya da wuya ka iya gane ta wani batacce batacce sakarai sakarai dambalalle dambalalle haka za ka karasa rayuwarka Allah ka tsare mu da ciwon shakawa wannan a duniya kenan a lahira kuma matukar wannan ciwon ka mutu tare da shi ana zuwa lahira dama Allah zai ce a wuce wutar jahannama ne wani zai ce dama malamin da ya saba kai mutane wuta ba ni na kai su wuta ba adaran ma ne kai su wuta adaran ma je kai suratu hudu fa amman na shaqu fa amman na shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahiq in sun shiga za su fito khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha Allah inna rabbaka fa'alu lima yurid Allah ya ce fa amman lazina shaqu amma waɗanda shakawa ta tabbata a gare su taɓaɓɓu in ji Allah maɗaukakin sarki suna zuwa lahira Allah ya ce fafin nari wuta kawai in ji Allah kai ka ji wata aya ba inda za a ja zango fa amman lazina shaqu fafin nari lalle waɗannan taɓaɓɓu da shaƙawa ta same su suna zuwa lahira Allah ya ce fafin nari wuta kawai za a yi da su in ji Allah Allah ka tsare mu da ciwon shaƙawa. yan wutan ma da aka tambaye su me ya kawo ku har kuka fada cikin wuta qalu rabbana galabat alaina qalu rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman hannu sai suka ce rabana ya ubangijin mu abin da ya sa kaga mun taɓe hannun mun shiga wuta galabat alaina watuna, shakawar mu ce ta rinjaye mu ya Allah ashe wannan ciwon a lahira sai ya dangana da kai da wutar jahannama Allah ka tsare mu malamai suka ce wannan ciwon yana da rigakafi akwai halaye guda shida da ka ganka cikin shakawa to binciki kanka kana da matsala da ɗaya daga wayannan halaye guda shida wayannan halaye guda shida duk wanda ya yi kokari ya hada su to ba zai hadu da ciwon shakawa a duniya ba a lahira kuma Allah ya da aljanna zai wuce kai tsaye Allah ka sa muna ciki amin da ka ga harka ka ta dagule duk inda ka kama ya wargaje duk inda ka sa hannu Allah ya barka ka shiga bala'i kasuwa ta ki ga ka kana ta yawa da kwalin digiri yau shekara tara ba inda baka kai cv baka ka gagara samun aiki ka tabe duniya ta kulle ka sama ta kulle ka kasa abu na farko idan kana da uwa tana da rai fara bincika ya alakar ka da ita take abu na farko kenan wallahi duk wanda yake da uwa yake kyautata mata ciwon shakawa bai isa ya kama shi ba duk harkar da ya shiga sai Allah ya sa mata albarka in karatu yake Allah zai sa wa ilimin albarka in aikin gwamnati yake Allah zai sa wa aikin albarka in kasuwa yake Allah zai sa wa kasuwa albarka in siyasa yake Allah zai sa wa siyasa albarka in shugabanci yake Allah ya sa wa shugabancin albarka in bai da kokobo rashin kokobo ma Allah ya sa mai albarka daga lokacin da kake da uwa ba ruwanka da ita ba ka taimakonta ba ka kyautata mata matanka sun fita daraja matanka na daura zanin dubu ɗari da ashirin uwarka na daura zanin naira dubu bakwai allah ka duniya da lahira wai akwai wanda wai shi mai dan dama dama wai ya siyo turamin zanuwa guda uku masu tsada ya zo miƙa wa matar guda biyu ta ce wannan fa ya ce wannan kuma tsohuwa zai baiwa matar shi biyu uwar shi ɗaya an yi adalci kun san me ya faru sai mata ta ce ban gane ba ke na kana nufi irin zanin da nake daurawa ita ba inda shi za ta tsaura tsohuwa irin wannan ta ma sa darajin wannan in ban da karambani da neman iya jiji da kai da wani neman sani kawai ta rufe shi da bala'i to ita ma inda ta zama kishiya ta kenan da za a ce daren da za mu sama kwaliti iri daya ya ce ki yi haƙuri ban san abin haka yake ba hada duka in allah ya kai mu gobe na samu mata kokon buwa uwar shi da ta haife shi ya za allah ya sa albarka a rayuwar wannan idan kana so ka ta yi albarka duk inda ka shiga allah ya sa haske a ciki idan kana da tsohuwa na da gudu ka canja rikon da kai mata kana yin wannan za ka fara ganin haske a cikin lamarinka ana rama Allah ya ba mu labarin annabi isa a cikin alkur'ani mai girma qala inni abdullahi atani alkitaba inni عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا alkur'ani mai girma ya ce wannan ita ce mu'ujiza da annabi isa ya fara nunawa a bainar jama'a shine ya yi magana yana jariri amma bible ya ce ba shine mu'ujizar da annabi isa ya fara nunawa ba mu'ujizar da ya fara nunawa sun je fati ne da mahaifiyarsa ana shan giya giya ta kare ana tsakiyar fati aka ce to an samu matsala fa ina za a samo giya babu wai akwai wasu tuluna na ruwa sai ya yi mu'ujiza sai mai da suka zama giya aka ci gaba da kwankwada bible ya ce wannan shine karamar da annabi isa ya fara bayyanarwa allah ya isa annabi isa yana jariri lokacin da uwarsa ta ɗauko shi jama'ar gari suka tare ta aka yi mata ta tsiye ina ta samo shi ta ce ba ni za ku tambaya ba ku tambaye shi ya gaya muku inda ta samo shi da kai mm. suka ce kake rena mana hankali ya jariri zai yi magana sai ga jariri yana magana ƙala buɗar bakin annabi isa ya ce inni abdullahi ni bawan allah ne ashe ya san nan gaba wasu za su ce masa Allah nan gaba wasu za su ce masa dan Allah shi yasa maganarsa ta farko a duniya shine ya kare kansa ya barrantar da kansa daga cewa shi Allah ne ko dan Allah bakin bakinsa abin da ya fara cewa qala inni abdullah ni bawan Allah ne taniyar kitaba Allah zai bar littafin injila wanda zai yi wa'azi da shi waje alani nabiya sannan Allah madaukin sarki zai sanya ni na zama annabi mai kira zuwa ga addinin shi sai ce waje alani mubarakan sannan Allah ya sanya ni da zama mai albarka aina ma kuntu duk inda nake duk harkar da na shiga sai kaga albarka a cikinta ya ce ma dumtu hayya wa ni bi sala ya yi mun wasiya da sallah wa zaka da zaka ma dumtu hayya matukar ina da rai inda nake albarka ne matukar ina da rai ina yin sallah matukar ina da rai ina yin zaka kamar an tambaye shi me yasa duk inda kake akwai albarka a wurin sai ya ce wa barran bi walidati ni ko mai biyayya ne zuwa gawa zuwa ga mahaifiyata bai da uba sai wa sai uwa ya ce wa barran Allah ya sanya ni na zama mai biyayya ga mahaifiyata saboda biyayyata ga mahaifiyata walam alli jabbaran Allah bai sanya ni na zama kangarare ba shaqiya taɓaɓɓe ashe mai biyayya ga iyayensa ba zai taɓa zama jabbaran shaƙiya ba ba zai taɓa zama kangararre taɓaɓɓe ba matukar kana biyayya ga tsohuwa kana kyautata mata kana daɗaɗa mata wallahi duk harkar da ka shiga sai Allah ya sa albarka sai ya sa haske a ciki matasa ashe ga hanyar da ake samun albarka a cikin sauki yan bidiya kuna neman albarka ku je ku bi uwarku ba shehu yake ba da albarka ba ba wali ke ba da albarka ba ba kudabi ke ba da albarka ba ba asfiya ke ba da albarka ba ba kuda ba ke ba da albarka ba ba duja ba ba ba gausi ba ba idan kana neman albarka je kyautata wa tsohuwa ko je kuna ta ba dautar shehunai kun ba tsohuwa cikin wahala kuna ta yanka wa shehunai raguna da kaji ga tsohuwa can rabar da ta cira ba ta manta hakoranta har sun yi dafi da za ta cije ka sai an maka allurar tetanus kana hauka kana can kana bautar shehu da ka yanka wa shehu rago kara ka yanka ubanka Daga kawo shehu buhun nan shinkafa je ka kai wa tsohon yana nan da rai idan albarka kake nema kuna ta ɗinka wa shehu neman ya riguna ga tsoho can bai da riga arziki ta zuwa masallacin juma'a kun ba tsoho cikin talauci ya kone ya bushe ya kanjame wani tsohon da za ka kisa a shana ka sa masa a kwankwaso sai ta kama kake nema je kyautata wa tsohuwa can ake samu albarka wallahi uwarka in ka kyautata mata wallahi in za ta ma addu'a ba ta da bukatan sai ta yi salatin annabi goma sha ɗaya ba ta da bukatan sai ta yi ayatul kursiyu ba ta da bukatan sai ta yi falaki da nasi da ta ce dan ladi Allah ya maka albarka an gama uwar uwarka ta kare ta yi maka addu'a Allah ya fi karban addu'a fiye da duk malaman sakwato su taru su yi maka addu'a kuma duk malamin da ya tsire maka aikin banza yi matukar tsohuwa ta ce Allah ya maka albarka ba su da wani tasiri ka je kyautata mata wallahi akwai mutanen da na sani sun shahara a najeriya siyasa su duk inda suka shiga sai ga Allah ya buɗa musu inda ba ka tsabanin su wuce sai su wuce wallahi saboda mamaki na ce bari na fara research a kansu sai na gano sirrin taimakon tsoho su suke ba zai kira sunansu ba kar ku ce na musu campaign daya a kano yake shugaba ya san shi na ce wa kai menene sirrin siyasar ka duk inda ka shiga sai ga ta bude ya ce to daga Allah ne ni ma na rasa me yasa sai na ce uwarka tana da rai ya ce tana da rai na ce alakar ku da ita ya ce wallahi duk duniya babu abin da nake girmamawa da karramawa a duk halitta Allah a nan cikin duniya da nake kallo kamar uwata ya ce yanzu idan ka je gidana ya ce kujerun da ke falon uwata sun fi kyau fiye da kujerun da ke falona da falon matana kafet da na sa a dakin tsohuwa ya fi tsada fiye da kafet ɗin falona labulan falon tsohuwa sun fi tsada fiye da labulan falona da falon matana ya ce a mata na akwai wacce nake ji da ita wasu na ganin kamar ta mun sihiri saboda nake kaunata ni kuma saboda kyautata mun da take ina jin daɗin zama da ita ya ce ran na shigo cikin gida sai naji tana magana da tsohuwa tana ɗaga wa tsohuwa murya ya ce wallahi ban san sanda na sake ta ba ya ce ba juyin duniya da ba man dawo da ita na ki dawo da ita sai da ta je ta roki tsohuwa gafara tsohuwa ta kira ni ta ce umarni nake baka ka dawo da ita ya ce a ranar da dawo da ita ya ce kuma duk duniya ba matar da nake so kamanta yana faɗin wani na ce al'ana hasas alhaq na ce gaskiya ta bayyana sirrin kenan sirrin kenan mutum na biyu shugaba shi ma ya san shi mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa shugaba ya kwashe mu a jirgi da maluma muka je yin ta'aziyya da muka je aka masa ta'aziyya shugaba ya masa wa'azi ya jajanta masa ya ce kayi rashin masoyiya da ba za ka ƙara samun irin ta ba kowa sai dai kai malaji da shi yanzu a rayuwa sai ke cewa ai shugaba ni na fi kowa sanin asarar da ne ni ko mutum ina mamaki wai me yasa duk inda ya tinkara sai nasara inda za ka ga ba zai iya wucewa ba sai Allah ya buɗa masa ya wuce sai ce wa shugaba wannan baiwar Allah da Allah ya karbi rayuwata ya ce wallahi duk aikin hajji za ta rubuto masa lis.' na mutum 250 ta ce masa sai ya kai su maka. ya ce kuma wallahi ban taɓa rage ko kwara dai ba ya ce wata ran bayan na samu biza na biya wa ina mutum 250 sai ta karo man kamar mutum 30 ko 40 ta ce wa'annan ta manta da su dole sai sun tafi ya ce ban taɓa sabawa ba ya ce ta yi ciwon ido na dauke ta da kai ta asibiti ingila aka jinya ta a ingila shugaba haka ne ya ce da ta je ingila aka yi mata jinya aka yi mata aiki yanzu saura ta karasa warkewa sai na ce mai ita ba za ta iya zama ingila ba in dawo da ita najeriya ya ce nace me yasa dan kina zaune ga gida ga likitoci ga komai duk abin da ke so akwai ta ce ita ba za ta iya zama wurin da ba ta jin kiran sallah ba da za ku san wane ne mutumin wallahi da kun sha babaki. uwa ta ce ba za ta iya zama wurin da ba ta jin kiran sallah ba ya ce to ya kike so a yi ina ta ce dole ka dawo da ni najeriya ya ce na ɗauko ta na dawo da ita najeriya likitocin da ke ingilan na sa aka ɗauko su na biya su da tsada su zo su ci gaba da jinyata a najeriya har ta warke ya ce bayan ta warke sai ta kira ni ta ce na kira ka ne ɗana an maka godiya na yi larura ta ido ka kai ni ingila ka yi jinyata ta ce to amma a nan jihar akwai talakawa da ba su da 'ya'yan da suka zama gwamna ba za su iya ɗauka na su kai ne su ƴaƴan su ɗauke su kai su ingila ba to su kuma idan sun yi ciwon ido wa zai jinye su ta ce ni na ji na haife ka to inda ba su haife ka ba ya za su ya ce me kike so na yi ta ce irin wannan asibitin da ka kai ni ingila aka yi jinya ta ina so ka gina irin ta a nan gare yadda 'ya'yan talakawa iyayensu su ma in sun kamu da ciwo a kawo su a jinya su ya ce haka da ta sani gaba sai da na yanke duk abin da nake sai da na gina irin wannan asibitin da aka yi ta ingila a nan a lokacin na kalli shugaba na ce idan ka ji wani ba banza ba wannan mutumin duk sirrin cin nasararsa a rayuwa wannan tsoho ce ita ce wani ya taba ce mu wai malam kabiru me yasa baka tsoron ma shehunan bid'a nan mu muna ganin in su mana tofi za mu mutu kai ka hau kansu kai tuki tsaye na ce ba gane sirrin ba ya ce bai gane sirrin ba na ce shirin shine uwata tana nan tana mu addu'a ban da wannan ba wani sirri na ce duk sanda zan je wa'azi ko zan je tafsiri in zan zo sako ta tafsiri sai na bi ta wajen ta na tambayi duk matsalolin da ake da suna warware su sannan na ce to ya za mu tafi da awa a mana addu'a ta ce Allah ya tsare ka Allah ya kai ka lafiya Allah ka tsare ɗana ka kai shi lafiya ka dawo min da shi lafiya ha tsohuwa ta faɗi wannan sannan ji tsoron taranka wallahi da na fito na tsaya sai in ji ban taba jin karfi da fawa ba shehi ba ma ya zo da kulumboto ba in ya gada ba ya ɗauko sanda ya zo gaba da gaba wa bulo sabon da duk wannan hasken da Allah ya sa cikin da'awar mu wallahi addu'a tsohuwa ne je samu shan abdullahi balalau tarihin da zai baka kenan in ya fada maka tsakaninsa da mahaifiyarsa ka fashe da kuka shi ya duk inda suka shiga sai Allah ya sa albarka in dai ka zama wa barran biwali da ti to ka shirya walam ya alli jabbaran shaqiya sai ta tabbata a gare ka daga sanda ka wulakanta tsohuwa ba ruwanka da ita ka shiga bala'i akwai kissa da nake baku shugaba ya san magana wani a nan abuja wai matar yana zaune tare da matar shi da uwar shi wai matar ta ce masa wai ita ba za ta iya zama da uwar ba ni billahi lazi ba zai yi ba ni ba zan iya zama da inda ba yau na me ina da kuruciyata ta samu hawan jini a banza da wafi ya ce to ya kike so a yi ta ce ta tara ta mai da ita kawai dama ban da kamar rabani naka abuja wajen zaman tsofaffi ne wai kun san me wai sai je samu uwar ya ce ina ke haƙuri Allah ya gani na iya bakin kokari na to amma hajiya ta ce bata yadda ba to ya na iya saboda ka sai ki shirya mai da ke kawai tsohuwa tana kuka ya tattara ta mai da ta kawai kun san mai mata ta yi da ya mai da tsohuwar kawai sai ta karbi kuri a wurin shi ta sa aka yi renovating din block din da uwar take zaune a ciki aka sake tile aka sake fenti aka sake air conditioners aka sake kayan banɗaki aka sake kujeru da gado aka sa split air condition ga kujeru 3 seater 2 seater 1 seater ga refrigerator ga chinese carpet ga ga ga sai ta ɗauko uwarta ita kuma daga ƙauye sai ta kawo ta taji a wurin yanzu ta kori uwar shi ta kawa yanzu zai je ofis ya zo ya durƙusa ya gaida uwarta tukuna sannan ya tafi da na bari tambaye ku ko ku aka ba takarda da biro aka ce gurbu da sunayen yan wuta wannan matsiyashin za ku sa sunan shi ko ba ku sa sunan shi tun daga ranar yake cikin bala'i tun daga ranar ya shiga musifa tun daga ranar ya shiga halin kakani kai ya ku bayin Allah da ka ga rayuwa ta rikice maka ka ce ni na rasa yadda aka yi wataƙila ma an samu hannu ne ba wanda ya sa maka hannu ka watsar da tsohuwa ne matasa za a koma rike tsohuwa tsohuwa za ta gagata ko da ko je ka yi ka samu kuɗi sai ya mata katon gwagwarin madara da katon gwagwarin milo da katon gwagwarin bombita da katon biredi da gasasshiyar hanta da gudi-gudi kaga abun mamaki in ta fara tsufa ba sai ta fasa abu na biyu idan kaga rayuwa ta rikice maka komi ka shiga baya albarka to dawo ka duba alaka ka da alkur'ani watakila ka kaura cewa alkur'ani mai girma dawo kai tunani yaushe rabon da ka ɗauko ƙur'ani ka bude ka karanta yaushe rabo ina mamakin nasarori da Allah yake ba shugaba a rayuwarsa tun tasowarsa har zuwa shugabancinsa sai da na zo kusa da shi na gane sirri in za mu tashi daga nan gurin sokoto zuwa abuja a mota to in allah yana tun daga sokoto har mu shiga abuja ƙur'ani ne a hannunsa a mota yake karantawa in za mu tashi daga kano mu tafi abuja ko daga abuja zuwa kaduna in dai muna cikin mota da an fara tari dama da alwala zai shiga yana an sa maka zai dauko qur'ani ya fara karanta kai da kanka zaka shiru karabu da shi da kaga abu ya rikice to binciko alaka kada qur'ani ka kaurace masa shi qur'ani yana hana tabewa Allah madaukin sarki ya ce ha ma anzalna alaikal qur'an لتشقى الله annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك ba mu sauka maka da Alqur'ani القرآن ka كتابي ba, Alqur'ani yana hana تابي ne, Alqur'ani yana hana shakawa matukar karke qur'ani ba tabewa matukar karke qur'ani Allah zai sawa dukiyarka albarka ita karanta qur'ani Allah ya sawa aikin ka albarka ita karanta qur'ani Allah ya sawa ka albarka akwai wani dan siyasa a najeriya na san shi shugaba ya san shi ya yi gwamna shekara takwas amma kusa abin da yake bamu mamaki tun da ya zo duniya bai taba faɗi zabe ba duk yadda aka rikita aka rikita akwai lokacin da saura sati ɗaya a yi zaɓe sannan aka yi da ba su dama su yi zaɓe amma wallahi sai da ya kawo jihar gaba ɗayanta yanzu haka in ka je gidansa ka samu gwamnoni da ke kan kujera shi bai kan kujera sun tafi maula su samu su dan gurgura ba maganar sanatoci ake ko 'yan majalisa ba na rasa menene sirri ni da daga kai wani irin ci gaba da ya zama extraordinary sai ya fara research akan rayuwarka wallahi da na gama sai na gano sirrin qur'ani ne ban taba ganin dan siyasa mai karatun alqur'ani sa ba ga shugaba ba taɓa samun dalilin da zamu mu je sa ba mu same shi qur'ani yake karantawa ba yana azumin nafila amma ya sallar lasa sai ya karanta qur'ani wani lokaci har ake sallar magariba bai sani ba saboda ya nutse a qur'ani ya shigaltar da shi ɗaya daga cikin yaran sai yake cewa mun tafi tare da shi dubai akwai kayayyaki da zamu mu siyo muna ta damuwa mai gida ya biyo mu ya ciwaciwa da muke ba za mu samu daman yi ba ya ce muna zuwa sai ya tattara kuɗin da za a sai kayayyakin ya ba mu wajen sati guda za mu muna sayan kaya kamin mu gama hadawa shi kuma ya tare a hotel awa 24 qur'ani yake karantawa in ka ga bai karatun qur'ani bacci yake ko yana cin abinci ko yana masallaci ina magana da akwai ran da muka taba buga masa waya kamin ya ansa shugaba ce shugaba eh dan ka san tsakani da Allah nake gaya maka yace ban taba maka rantsuwa ba amma saboda girman wannan lamarin ya ce ƙur'ani nake karantawa yanzu haka bai najeriya yana amerika ko ta duniya can ya ce kuma azumi ne a bakina ya ce ina rantse maka da girman allah ka yadda abin yake kuma abin yadda ya fada haka abin yake sai na samu sirrin a cikin karatun alƙur'ani mai girma yake duk mutumin da ya rike karatun alkur'ani mai girma wallahi ba ka yi buga da shi yanzu wani alalar da kake gani iyayensa duka talakawa ne amma kalle shi yayi kama da yana kokowa da masara tsakanin ku da Allah tambaye ku balle kai menene sirri sirri shine alqur'ani ma anzalna alayka alqur'ana litashka fa imma ya لأنكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي على لما كم ولولي من يسوع الله يرضى matasa ku rike Qur'ani ku ta karantawa ku ga yadda Allah zai sa rayuwar ku albarka mun yi bincike dirasa mai daniya a makarantun secondary school. da jami'o'i sai muka samu yaranmu da ke karatun alkur'ani mai girma wasu ma suka haddace alkur'ani mai girma duk profession da suka shiga zai as the best in their course ƙarya nake ku bincika kowace jami'a yaron da ya haddace qur'ani yake karatun ƙur'ani in a medicine yake best in law best account best agric best biology duk abin da zai karanta a duniya is the best albarka me? hasken alkur'ani mai girma dan kasuwar da ke karanta qur'ani ba dare ba rana Allah zai sawa kasuwancinsa albarka dan siyasar da ke karanta qur'ani Allah zai sawa siyasarsa albarka amma kun watsar da qur'ani kun rike rikicin duniya kun dauka dabara ku za ta fishe ku ina za ku ci me za a kulla akwai wani abu da ya faru mai ban tausayi bari gaya muku wani bawan Allah suke rigima da matar shi kinsa ce da ta faru malamai har a littafi sun rubuta ta da suka fada da matar shi suka rigima ya rasa yadda zai shawo kanta sai ya zo masallaci ya roƙi limamin su akan ya je musu sulhu liman ya ce to ai yi kyau liman ya je har cikin ɗakin su da matar aka kawo liman shayi da dabino ya ci dabino ya sha shayi ya zaunar da su ya musu nasiha sai da ya sulhunta su ya gyara aurensu suka yi godiya ya fito daga nan liman sai da aka yi wata ɗaya bai ga mutumin na a masallaci ba da kuma kullum a samun gaba yake ranar sai tambaya wani kan baya zuwa masallaci ne aka ce yana zuwa amma baya yake tsayawa ya ce Allah in ya zo masallaci ku sanar da ni ya zo masallaci a gawa liman liman ya sa a kira shi liman ya ce kai bawan Allah ya dade daga nika masallaci ya ce liman wace din tambaya ce wannan ya ce da kana zuwa masallaci gaba amma yanzu ba a gani ka sai dai ka tsaya sahun baya ya ce to ai na daure da zo masallacin ma na yi kokari yau in ba domin dauriya da daimai da abubuwa ba abubuwa ba to ai sallah ba bai kamata bi ka ba liman ce ina lillahi wa ina ilai raju Ya ce saboda me Ya ce liman ban sare ne hankali ka san abin da ka yi. liman ce wallahi ba san abin da ne ba don girman Allah ka gaya mu in kai ne wa laifin in nemi fiyar ka yi Allah ne wa laifin in nemi fari. ya ki faɗa liman ya matsa ƙarshe dai aka matsa masa sai ce to ai ka sa abin da ka aikata ran da ka zo kai mana sulhu da matata akwai kudi da muka aje kana fita ka nemi kudi aka rasa matata shekarar muka za ba taɓa ɗaukar kuɗi na ba ko ba wanda ya shigo dakin banda kai to waye gaba da su ba kai ba liman ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in zo muku sulhu kuma ya saci kuɗin ku ya ce to abin da ya mana zafi kenan liman ya rasa mai zai ci ta ce kare liman a barka za cikin gashinta sai liman ya ce za ka yadda waɗannan da muke magana da su mu je ɗakin mataka tare da su ya ce na yadda ya ce to mu tafi suka taho a ɗakin matar liman ya ce nan da na zo nan gudun na zauna ya ce eh kwarai da gaske kun kawo min shayi da dabino ya ce eh kwarai ya ce kuɗin da kake magana akan su ga inda ka aje su akan wannan kujerar Mutum ya ce ya eh, kwarai a nan naji su ashe ka san magana ya ce in baka manta ba a rana an yi hadari da iska mai karfi tana shigowa cikin ɗakin kamar wundo a buɗe ya ce ya eh, kwarai da gaskiya ka yi ya ce sai na ga iska tana ɗaga kudin suna watsewa kar iska ta ɗabi kudin ku yi asara ko su samu da ku gane ba sai na tattara su sai na buɗe wannan ƙur'anin da ke cikin koba sai na sa muku kuɗin a cikin ƙur'anin aka zubura ka ɗauko ƙur'ani ana buɗe ƙur'ani sai ga kuɗi a ciki karshe aka yi shiru ka yi haƙuri an samu akasi kun san me faru sai aka ga liman yana kuka ya ce yi in kai kuka ba zan yi mamaki ba babban mutum irin ka a tuhumce ka da irin wannan tuhuma ba ta tabbata ba amma dai haƙuri za ka yi sai liman ya ce wallahi ba ina kuka ne saboda kun zarge ni da sata ba mu masu da'awa zargi mun riga mun saba da shi ba damuwa bace a wajen mu dan Allah muke yi ya ce abin da ya sa nake kuka na sa muku a cikin ƙur'ani yau wata sama da wata ba ku ga kudin ba wannan ya nuna tun daga nan da na ɗakin nan ba ku taɓa dauko ƙur'anin kun karanta ba da kun ɗauko ƙur'anin kun karanta da za ku ga kuɗi a ce ga musulmi da zai yi wata ɗaya wata biyu wata uku bai buɗe ƙur'ani ya karanta ba bakin cikin da ya yasa nake kuka kenan ba sharri da aka mun ba yanzu a tare muna akwai wanda ya yi wata shida bai dauko qur'ani ya bude ya karanta wallahi kana iya samun musulmin da shekara guda bai taba dauko qur'ani ya alwala ya dauko qur'ani ya bude ya karanta dan neman lada wajen Allah bai taba ba balle ya karanto daga bakara zuwa nasu ya sauka sai ya shiga matsala ya ce ai dama tun da gwamnan nan ya hau abubuwa su rikici banza ta kori wofi wa ya gaya maka akwai mai iya zata kamar da Allah wa ya gaya maka akwai mai iya talauta kamar da Allah wa ya gaya maka wa ke azurtawa Allah wa ke talautawa Allah gwamnan Sokoto yana azurtawa tsakanin ku da Allah tambaye ku yana talautawa a cikin masoyansa akwai da suka kudi ko babu a cikin makiyansa akwai da suka kudi ko babu a cikin masoyansa ko da talauci kamar zai kashe su ko babu a makiyansa ko da talauci kamar zai kashe su ko babu da yana azurtawa da talautawa haka za ta faru ashe gwamnan sokoto bai azurtawa bai talautawa janar buhari yana iya azurtawa yana iya talautawa a masoyansa sako da ke cikin talaucin bala'i ko babu ba ku an samu ba a yan gani ka shari janar buhari ko buhari ko rijiya akwai waɗanda suke cikin bakin talaucin bala'i ko babu a makiyansa masu fada da shi akwai waɗanda suke samun kuɗi suna yi yadda suka ga dama ko babu kuma makiyansa ne a masoyansa akwai waɗanda suke arziki ko babu a makiyansa akwai waɗanda ke cikin talauci ko babu wannan ya nuna shi ke azartawa ko talautawa bai azartawa ko talautawa wa ke azurtawa ko talautawa idan ka samu waye ce ka samu in ka samu waye baka in ka rasa waye hana ka to ya kana cikin talauci kamar zai kashe ka ga ƙur'ani a gidanka ka ki karantawa mm. Allah da ya saukar da ƙur'anin ya yaye maka bala'in da kake ciki ka zauna kana ta surutun banza da wafi a majalisa abu na uku in kaga harkar ka ta rikici abubuwa sun dagule duniya ta ma atishawa tsiya talauci ya maka daurin goro kun sai da ake daura huhun goro duniya ta maka daurin tantam kun san shi tantam a kulle ta sama a kulle ta kasa sun dagule to dawo ka kalli rayuwarka me ya alaka ka da addu'a kana addu'a ko baka addu'a addu'a addu'a huwa ibada addu'a mukhur ibada addu'a saiful muslim musulmi da addu'a yake takama yaushe rabar da zaka tashi da daddare kai nafila ka daga hannu kana kuka kana roƙon Allah ya yi maka musibar da kake ciki yaushe rabar da kai wannan wa akwai da muna gaisa ya ce Allah gafarta malam mu muka san bala'in da ake ciki wallahi baka san masifar da ake ciki ba yanzu jiya ba abinci a gidana ba haka na kwanta da daddare na kasa bacci ina ta juye-juye har gari ya waye da safe ban san me za mu karya da shi ba na ce ka kasa bacci ya ce eh, ka kwana baka yi bacci bai ce na ce da kasa bacci sai kai kaka ta ce ne ta juye juye na ce ban gane ka ta juye juye wai ka ji sakarai wai ba abinci a gidansa da dare ba saboda talauci ya kasa bacci wai ta juye juye kan gado hankali ya waye bisa uku na ƙarshe na dare hadisi ingantacce Allah na saukowa zuwa sama ta ɗaya sama'ud duniya saukowa wacce ta dace da shi zai rinka yi kira wake son arziki in bashi wake cikin talauci ya roƙe ni in yaye masa wake san aure ya roƙa in bashi wake san cin zabe ya roƙa in sa ya ci wake neman promotion ya roƙa in bashi wake neman aiki ya roƙa in bashi wake san daukaka ya roƙa in bashi wake ya roƙa in bashi ya roƙa in bashi ya roƙa in bashi Allah yana cigiya wake nema a bashi ko ko kana kwace kana ta juye juye akan gari gane tabewa ta tabbata kanka ba in ban da tababbe dambalalle kai ba ka iya ganin gwamna ba ka iya ganin minista kwamishina ma fi karfinka kansilan na kudin bayan lura yi ba kai sai gaishe da sauki ba ga kofar Allah abu dai ka kwangwasa kawai abu ne ka kwana ba kai bacci ba kana mulmule mulmule wai ba kai tashi kayan lola ka roƙi Allah ba wani irin ce wace irin tabewa ce ta same ka ya ku bayin Allah addu'a na hana tabewa in kana son haske a kasuwa ka rike addu'a kana son haske a rayuwa rike addu'a kana son ya'yanka su samu tarbiyya rike addu'a kana son Allah ya haɗa maka kan matanka rike addu'a kana son zaman lafiya a garin ku rike addu'a kana so Allah ya tsare ka hanyar rike addu'a kana so Allah ya kori yan ta'adda rike addu'a kana so Allah ya magance boko haram rike addu'a kana son gwamna mai imani mai tsoron Allah rike addu'a kana son shugaban kasa da zai ceci Najeriya rike addu'a kana so kana so addu'a addu'a addu'a addu'a addu'a ba ta taba haduwa da tabewa ba tabewa ba ta taba haduwa da addu'a ba شيئان ضدان لا يجتمعان ابدا الدعاء والشقاوة ابو ابيو شيشو انجونا بس حدوا هر ابدا الدعاء نتابعوا كاف ها يا صاد كاف هيا ايه ذكر رحمة ربك زكريا بيفروا إذ نادى ربه نداء خفيا بيتي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا كنت أنا بيقال الله يدعى هدوية الدعاء lokacin tsufa ma ya kama shi matarsa ta tsufa ƙasusuwansa sun yi rauni furfura ta feso masa ka ɗauka itace aka sawa kanadar aka kyasa shana haka furfura ta balbalo masa a kai ta balbalo <laughs> ai ta wa'azi har safe matasa an shirya mai ta hatama hatta madala ilfajar matasa kun shirya sakkwatawa jikokin shehu daular usmaniya duk matashin da ya shirya ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar Ka goro goro shi hatsayi yake karawa allahu akbar to ba za a kai safe ba yan maulidi ne ke kaiwa safe eh su ma na kusa da iso kansu Allah ya kwace su lokaci yayi amma su jira ana nan za mu dawo amma annabi zakariya ya ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiyya ya Allah ban taba tabewa ba saboda addu'a da nake yi a wajenka kenan addu'a ita ta hana annabi zakariya tabewa kenan kai ma idan ka rike addu'a zaka tabe ba za ka tabe ba mu yi ta addu'a Allah ya zaba mana shugabanni na kwarai a Najeriya ya Allah gwamnonin mu Allah ka zaba mana na kwarai ya Allah ka zaba mana gwamnonin da suke kaunar mu muke kaunar su suke mana addu'a muke musu addu'a ya Allah idan zaka ba da shugabancin Najeriya ya Allah ka ba wanda zai iya rike amanar Najeriya ya Allah kar ka ba makiyin mu shugabancin Najeriya